الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكا يوانا ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da Allah ta'ala a wannan la'asariya ta goma sha biyu ga watan safar a wannan shekara ta 1433 kuma 25 ga watan goma sha biyu shekara ta miladiya za mu ci gaba a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci na makil bin yasar da ke nan birnin mina a darasinmu na hudu na yau kenan za mu tashi a inda malam yake cewa fa'idatu ulumil qur'an wanda yake a darasinmu na jiya na uku kenan mun yi mabahas na biyu da yi mana bayani kan asma'ul qur'an muke magana kuma kan sifat na alqur'ani mai girma sannan muka shiga mabahas na uku malai mana bayani akan abin da ya shafi ma'ana ulumin qur'an lura da cewa yana da bangarori guda biyu akwai bi'tibarihi murakkaban idafiyan akwai kuma bi'tibarihi alaman kafanni malam kuma yi mana bayani akan kowanne bangare yau za mu je kai tsaye kan fa'idojin da ake samu na karatun ulumin qur'an wacce fa'ida ake son ka fahimta karatu ne da yake da fa'ida ko ba shi da fa'ida ai ba ma ba gane cewar ba shi da fa'ida yana cikin manya-manyan ilimin da suke a kan gaba ilimin ulumul qur'ani shine kan gaba domin shine ilimin da ke da alaka da alqur'ani mai girma kai tsaye kasancewar alqur'ani mai girma zance ne na Allah madaukin sarki kasancewar alqur'ani mai girma shine al-asl al-awwal at-shari'i shine asali na farko na wajen eh, hukunce-hukunce da shari'a saboda ilimin ulumin qur'an abu ne mai fa'idar gaske sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana jagora malai ce fa'idatu ulumin qur'an lima arifati hadal ilmi fawaidu jimalu fi ma yali fi ma ya'ti malai ce fa'idojin da ke karkashin ulumin qur'an ya ce lima arifati hadal ilmi don yin nazari da bincike da sanin akan abin da ya shafi ulumin qur'an fawaidu akwai fa'idoji da yawa domin fawaid jam'i ne na fa'idatu kamar fawa'id jam'i ne na fa'ilatu najmaluha fi ma yali za mu dunkule a jere mu dunkule mu mulmule mu ba mu kawo su a nan cewar kowanne mulmule ɗaya inda za ka ware shi za ga akwai malamalai da ke ƙarƙashinsa to kasancewar muƙaddima ce ba zurfafawa malam yake so ya yi ba mai zurfi sai yake cewa za mu tattara mu kawo fa'idoji da ke ciki الفائدة الأولى إنه يساعد على دراسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهم واستنباط الأحكام والآداب منه إذ كيف يتأتى لدارس القرآن الكريم ومفسره أن يتوصل إلى إصابة الحق والصواب وهو لا يعلم كيف نزل ومت ولا متى نزل وعلى أي حال كان ترتيب صوره وآياته وبأي شيء كان إعجازه وكيف ثبت وما هو ناسخه ومنسوخه وكيفية ترتيله وأدائه إلى غير ذلك فهذا العلم بالنسبة للمفسر مفتاح له ومثله مثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقا ما لك تشوى فائدة تفرقوا إنه للشي سن علوم القرآن كسايا كوي درس علوم القرآن كوكي سايا كوي درس علوم القرآن yusa'idu yana taimakawa kwaran gaske ala dirasatul qur'an al-karim akan mutum ya tsaya ima al-qur'ani karatu karatu na natse karatu mai kyawun gaske ne dirasatul qur'an al-karim tsaftataccen karatu al-qur'ani mai girma wa fahmihi abu na biyu yana taimakawa wurin fahimtar al-qur'ani mai girma haqqal faham haqiqanin fahimta kun ga shi zama ya ce najmalu hadha ha dunkule su ta yadda a iya nan fa'idoji da yawa yusaidu ala dirasatul qur'an al-karim no kenan yusaidu ala fahimil qur'an al-karim no kenan biyu kowanne kuma cin gashin kansa yake yana taimakawa sosai akan ka fahimci karatun al-qur'ani yana taimakawa sosai akan ka fahimta wastinbatul ahkam yana taimakawa akan ka zaƙulo fa'idoji ka zaƙulo hukunce-hukunce wal adab kuma yana taimakawa ka zaƙulo abin nan ladubba daban-daban minhu daga cikin alƙur'ani mai girma a lokacin da kake da ilimin ulumul qur'an a gana ma masami idoji da yawa yusaidu ala istinbat al ahkam wa yusaidu ala istinbat al adab a gana ma masa fa'idoji guda guda biyu can ma masa mu biyu hudu kenan mana yake cewa iz kafa ya ta'atta li daris al qur'an al karim ya ce domin yaya zai yiwu kaifa ya ta'atta yaya zai yiwu lidaris alƙur'an karim ga wanda yake karatun al-qur'ani mai girma wa mufassirhi ga wanda yake tafsirin al-qur'ani mai girma yaya za a karanta ƙur'ani yaya za a yi tafsirin al-qur'ani mai girma kai an ya tawassala ila isabatul haq ya za a yi kai zuwa ga samun gaskiya wasawab ya za a yi a karatun ƙur'aninsa a tafsirinsa ya kai zuwa ga abin da yake shine daidai wa huwa la ya'lamu kifa nazal alhali lokacin da yake karanta qur'ani din nan alhali lokacin da yake tafsiri din nan sawa'un a cikin wata ramadana sawa'un juma'a juma'a sawa'un alhamis alhamis laraba laraba ko ma yaushe ne wa huwa la ya'lamu kifa nazal alhalin bai san ma ya ake qur'anin ya sauka ba wala mata nazal ya za a iya karanta qur'ani daidai ya zirfi a kai ya san wani abu na qur'ani har ya iya tafsirin qur'ani saƙon tafsiri ya kai alhalin bai san mata nazal yaushe qur'anin ya sauka ba ya sauka da rana ya sauka da daddare a cikin shekaru nawa ya sauka mecece hikimar da isa ba a sauka da shi lokaci guda ba wala ayi halin kuma bai san ba a wani irin hali kana tartibu suwarhi wa ayatihi jerin gwanan surorin da jerin gwanan ayoyin bai san a wani hali suke ba tun nan da za a tambaye shi suratul fatiha shin haka ayoyin suke da aka kammala haka aka tafi zuwa suratul baqara kamar yadda muke karantawa yanzu haka na suratul baqara da aka ce alif lam haka suka dinga sauka wata ayar bata gifta bata wata surar har sai da aka kammala wansurna al al qamil kafirin sannan aka shiga al imran ya za ya karanta qur'ani kuma yana so ya zama malami a ulumul qur'an yana son ya zama mai tafsiri tafsiri ya zama mai yanci tsabtataccen tafsiri ba tamsiri ba alhalin bai san waɗannan ba aga tamsiri shine fira tafsiri kuma shine abin nan bai san yaya jerin gwanon sororin yake ba bai san yaya tartibin ayoyi suke ba wa bi ayi shay'in kana ijazu kuma bai san da wani irin abu aka kure magabta alkur'ani ba bai san da wani irin abu aka gajiyar da waɗanda suke fito na fito da alkur'ani ba an gajiyar da su da cewar su kawo qur'anin duka abin ya fuskara kullu inna jitamatul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dukum li ba'din zahira aka zo aka ce su kawo surori guda goma aka zo aka ce su kawo sura daya duk abin a riga an gaje da su ya za mutum ya fahimci ƙur'ani bai san abin da ya kira itazul ƙur'an ba wanda ke shi ma babi ne mai zaman kansa wa kaifa sabata kuma bai san da yaya ma itazul ƙur'an din ya tabbata ba ma'ana ya tabbata akan cewa ba za su iya ba shin ya tabbata ne akan an toshe musu basira ko ko a'a ya sun gwada ma abin ya fuskara in ba mu kwanta ba a darasi ai mun karanta maganar musulmatul kazzab da ya faɗa ma amr abdullahi bin amr a lokacin abdullahi bin amr bai musulunta ba abdullahi bin amr ya ce tabbas dahir wallahi kai ka san ni na san kai ƙarya kake <laughs> ka bai wannan da ke ko ba wai ya ce ma ƙarya yake bar taso ba shi karan shi da ita tambaye shi ya ce wa kai fatara ya ce kai ka san ni na san wallahi ƙarya kake ka ƙarshen ƙurewa kenan wa ma huwa nasikhuhu kuma bai san waɗanne hukunce-hukunce ne suka share ba wa mansukuhu bai san waɗanne hukunce-hukunce aka share ba kuma ya zo yana tafsirin alkur'ani mai girma nam zai iya cewa ai shi yana karanta littafan tafsiri ne shi kamar haki ne yana hikaito abin da aka rubuta ne ba kamar haki ba ne domin idan abin da aka rubuta ne kadai ka da wani ilimi naka na musamman na tankaɗewa da rerewa sai zama duk abin da mutum ya gani a cikin littafin qur'ani a cikin da aka rubuta tafsiri zai zo ya faɗa kun gane wannan da ke ko duk wanda ba shi da tsaftataccen ilimin ulumul qur'an zai iya daukan duk abin da ya gani a cikin littafin tafsiri zai iya zuwa ya bayar da shi kawai ya ba da labarin iwaja ba kuma ne a gare shi ba ya ba da labarin an gina wa fir'auna ya ce a gina mai gini an gina ginin sai da isa sama aka harba kibiya duk ba wani abu bane a wurinsa ya ba da labarin cewar 'ya'yan adam sun yi kaza sun yi wasu abubuwan ka jima'an lawa bihi min sultan kuma duk ana zubawa cikin tafsiri saboda ya dauki abin kamar hikaya ce shi duk abin da ya gani zai iya ɗebo Allah ta'ala ya sauke wa tu tartilihi kuma bai san yadda ake tartil ake rera shi ba ake karanta shi ba wa adaihi da yadda ake karantawa domin ba san yadda ake karantawa ba to in ba in ba mai karantawa mai jan baki ya ja kuskure shi ma haka zai tafi da mai jan baki ya ce wa suhuriyatu a karatun halari sai mai fasara ya ce da asiri ina fatan kun fahimci wannan da ke ko ta yadda inda ya ce wa suhuriyatu ne to haka da ya fasara so haka abin yana da tasiri sosai da sosai dole ne ya zama na in za a ja bakin bakin ya jawo da in ba gaban haka fasa shi sai a je a jira mu ina fatan mun fahimci wannan da kyau an sha kuma an sha ba da labarin cewa wanda mai jin bakin da ya karanta wa qatala Dawud Jalut mai fasara sai ya rasa wa aka kashe sai cutu ɗayan su da ɗaya ya kashe ɗaya shi bai iya gane fa'il ba da maf'ul bihi wa qatala Dawud ba shine fa'il ba Jaluta maf'ul bihi Dawud ya kashe Jaluta sai cutu ɗaya da ya kashe ɗaya ila ghairi zalik yace zuwa ga waɗannan wannan yace fa hadha ilmu wannan ilimi na ulumul qur'an kenan bin nisbati lil mufassir in muke da la'akari da malamin tafsiri miftahu lahu to shine mabudi ga duk wanda yake so ya zama ya kware kafa shi ta zama yana tafsiri ne ba tafsiri ba inda dai mutum yana so yi tafsiri to lalle ilalla darasin ulumul qur'an ba shine mabudi din ma'ana tafsirin yana ciki kenan in bai samu in bai bude ba ya bude taga ne ya sa hannu ya ɗebo wani abu to haga zai iya ɗebowa ko a tsakiya ko a gefe ko ya ɗebo da wasu abubuwan da yake ba su da alaka da wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma alhamdulillahi rabbil alamin wannan ya zama misali akwai wanda yake yau ya sauke qur'ani daga fatiha hannasi a a tafsirin watan ramadan ne sawa'u wani tafsiri ne akalla ya sauke sama da su biyar ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma da za ka ji tafsirin ka hada shi da sauka guda da rabi da wani malam jafar ya yi a borno za ka ga bunin azim za ka ga tazara da ke tsakani ba karama tazara ba ce saboda ba wai yawan ake bukata ba itikanin in dai kana so ya zamana kaga ka kware akan bangaren ulumul qur'an ko a tafsiri to zaka bashi hakikanin sa ne ba wai shafi labari shuni ko shafi mulera zaka yi makaratun ba dan malam ya ce ulumul qur'an a wurin malamin tafsiri shine mabudi a gare shi ya ce wa mithluhu mithlu ulumul hadith kwatan kwacin ulumul qur'an kaman ulumul hadith ne bin nisbati liman arada an yadrusa al haditha saboda wanda dangane da wanda yake so yayi karatun hadisi dirasatan haqqan karatu na gaskiya ba karatu na cuwa-cuwa ba wani jina da kyau karatu na hakikanin karatu duk wanda yake so ya zama malamin hadisi to yana da buƙatar a ce ya kwankwaɗi ulumul hadis wanda yake ulumul hadis yana da manya-manyan ɓangare guda biyu akwai ilmu mustalawal hadis akwai ilmu fiqh hadis wanda yake kowane ɗaya daga ciki ana yin digiri na ɗaya ana yin digiri na biyu ana yin digirin digirgir ana zama farfesu ana zama imam akan wannan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka za ga waɗannan littafan da ke gaban mu littafin min atyab al-manih fi ilmin al al-hadith da littafin nukhbatul fikar da littafin baiqoniya waɗannan wasu muqaddimati ne da ake bukata wata uku zuwa wata shida ka gama kammale su ka yi su ka haddace na haddacewa muddin kana so ya zama na ka yi zurfi a ilimin hadisi kar ka ɗauki ilimin hadisi shine kadai ka karanta uswatul hasana ko haqqul mubin ko wal musanatu minar rijali ko minan nisa'i ne ko wane ne wane ne wane ba wannan ba shine ake magana ba ka karanta littafin hadisin da yake kwakwaran littafi wanda yake duniyar ilimin hadisi ta san da shi in a bangaren gundarin hadisi ne ka fara da littafin al-arba'un an-nawawiyya arba'un hadis na al-imam an-nawawi amma in ba shi ba to malam duk wasu littafan fa za ka gasa kamar bakon haure ne ina fata mun fahimci wannan da ke inda za ka je a yi interview a kasar da ba najeriya ba a ce ka faɗi littafin da ka karanta ka ce mai ka karanta uswatul hasana ka karanta alhaqul mubin ka karanta al musa na an-nisa'i malam ba ne ke ma tambayoyin bai bayan tu waɗannan ba amma da zai zaka ce ka karanta arba'un nawawi nawawiya na al-imam an-nawawi shine muqarrar na farko a ilmin hadisi na ɗalibai da mutum ya kamata ya tukanin sa kace ka karanta ka karanta baikuniya ka karanta minatu ibn min ka karanta nukhbatul fikar duk wannan za a dinga lissafi ne dan ka karanta littafin da yake standard littafi qala rahimahullah kuma ce qala hafizahullah alfa'idatu thaniya inna daris li hadha alilmi yatasallahu bi silahin qawi yumakkinuhu min da'w muftariyat ada alislam wa saddi gharatihim allati shannuha ala alquran alkarim zuran wa buhtana واختلقوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يختلقوا ولا شك أن الدفاع عن القرآن الكريم الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية وعلى كل من يقدر عليه ويجيد أساليبه لا سيما علماؤها وأهل, وأهل الرأي فيها وإنه لشرف عظيم وفضل كبير أن يكون المسلم منافعا عن هذا الكتاب الجليل ما لك فائدة تبيو inna darisa li hadha ilm lalle mai karatun wannan ilimin wani ilimi kenan ulumul qur'an mai karatun ulumul qur'an yatasallahu bi silahin qawi yana rike ne da wani makami makami mai karfin gaske yumakkinuhu wanda yake mataki makamin zai zai tabbatar da shi min dahdi muftariyati adal islam na ya amfani da wannan makamin ya ingije ya tunkuɗe ƙarerayin da makiya musulunci suke mu musulunci yadda in ba shi da ulumul qur'an sai ya zama na kawai zai yi da tunanin sa ne wa saddi gharatihim kuma zai iya toshe hare-haren da allati shannuha alal qur'an karim hare-haren da suke kawo ma alqur'ani mai girma suna kawo waɗannan hare-haren ne zuran dan kekasa ƙarya wa buhutanan da kirkirarriyar ƙarya haka kawai a kirkiro ƙarya a jingina mu Alƙur'ani mai girma to wanda yake yana da ilimin ulumul qur'an zai iya mai musu da martani kwakwaran martani wanda yake malam ya mana magana su a cikin daurori da wannan daurar suke magana a darasin sai karan jiya yake kira su na al-mustashriqun orientalism ake kiran su ko al-mustashriqun wanda yake za a ganshi ba musulmi bane arne ne ya tsaya yayi karatun addinin musulunci ya karanta yayi itikanin larabci yayi itikanin abin nan ya dinga zuba ƙarya da ƙarere in baka da ilimin ƙur'ani wata gilan ya faɗi wata magana yake ce sadaka Allahul Azim ba dole ne kenan wannan malam yana yana tabbatar da cewa dole mu tsaya tsayin gaske don mu tsaya mai karatun ulumul Qur'an waqtalaqu alayhi suka ƙirƙira akan alqur'ani shine ikhtalaqu kenan wal kadhib al mukhtalaqu al masnu'u ala nabi fa zalika al mawdu'u waqtalaqu alayhi suka kirkira suka sanya mu qur'ani ma sha'alahum hawahum irin abin da son zuciyarsu kawai ya riya musu an taliku na su kirkira su sa wala shakka malin yace tabbas babu kokonto anna difa'a anil qur'anil karim lalle tsayawa tsayin daka na abai ma alqur'ani mai girma kariya allazi huwa asulul islam alqur'anin da yake shine asalin tushe na musulunci a tsaya a bashi kariya ka tsaya ka bashi kariya ba wai da imaninka ba da iliminka don matsalolin kenan da ake samu sai dalibin ilimi ce zai ba bada fatawa da imaninsa shi abin da imanin shi ya raya mai na tausayi sai ya bayar abin da imanin shi ne ya raya mai na zafi sai ya bayar a'a da ilimi ake bada fatawa da ilimi ake ba da martani idan wani ya ba da shubuha da baka gane ta ba kar ka kuskura kai rubutu kace zaka mai mashi da martani akan wannan a samu masana abin su mai da martani akan wannan in ba ka ba sai mutum ya zama ne ya dada jagwalgwal abin ko ba ka ke ba isa malam yake cewa wala shakka anna difa an alqur'an alkarim babu shakku lalle cewa bai ma alqur'ani mai girma kariya alladhi wa aslul islam alqur'an da yake shine asali na musulunci min aujibil wajibat yana cikin manyan manyan abubuwan da suke wajibi alal ummatil islamiyya akan al'umma musulma baki daya wa ala kulli man yaqdiru alai kuma yana zama wajibi akan duk wanda yake da iko akan haka wa yujidu asaliba kuma yake kyautata ya san tsari na mayar da martani ka gani wayu jidu a salibahu kuma yana iya mayar da martani yana iya mayarwa da usulubi mai kyau da rubutu mai kyau ko kuma da azanci mai kyau shine zai yi lasiya ma ulama'uha musamman ma malamai da ke cikin ummatul islamiyya wa ahalur ra'ayi fiha da ma'abota hangen nesa da ke ciki wa innahu lallai fa yadda al'amarin yake la sharafan azim wallahi matsayi ne mai girman gaske la sharafun azimun matsayi ne mai girman gaske wa fadlun kabir falala ce mai babbar falala an yakuna muslimu mutum musulmi ya kasance munafihan an hadal kitabul jalil mai ba da kariya ne ga wannan littafi mai girman gaske shine munafihan mai ba da kariya ga wannan littafi mai girman gaske amma ya za a yi falala ce mai girma amma babu yadda mutum zai zama yana ba da kariya da shi in ba ya tsaya ya karanta ba sai zai ta ba da kariya a ce to karanta mana qur'anin ya karanta qur'anin da yaransa bai karanta ƙur'an da larabci ba to yanzu kaga ya sake jagulawa kenan to irin waɗannan al'amura malai yake cewa lalle ilalla mai karatu kan ulumul qur'an wanda yake tsayawa yake itikani sosai da sosai na ulumul qur'an to ba karamin makami yake rike da shi ba wanda zai iya buge duk wata shubha da duk wani makiyin musulunci ya kawo dan ya bata addinin musulunci domin duk wanda ya bata al'kurani mai girma ya faru da musulunci ne baki daya ko akwai abin da ya saura kuma babu to dole ne a tsaya ai karatu mai zurfin gaske ai karatu mai kyau ai karatu tsabtatacce akan abin da ya shafi ulumul qur'an domin kai karan kanka ya zamana ka samu ma kanka jari ka samu wa al'umma ka jari ya zamana duk wani magabta duk wasu ma'asada da suke ma musulunci hasada ko ya harbo wata shubha daya to kana da makamai dozin guda da zaka hanka wannan shubhar kun gano wannan da ke ko misali guda daya mabiya addinin shi'a suka ce da Allah madawakin sarki yake cewa a immatan a cikin qur'ani waje allahum a immatan wasu ne a imma goma sha biyu limaman su goma sha biyu kuna jina da kyau yanzu wannan ya yi daidai da magana su ko bai daidai ba babu ta inda ya haɗu in ko ya ce haka to da Allah ta'ala ya ce waje allahum a immatan ya da'una ilan nar cikin suratul araf a yi kasas maka sanya su a imma su fi ra'auna kenan yad'una ila na suna kiran mutane zuwa ga wuta a nan nan watan ramalan da ya wuce din nan in ba kuma ta ba an nuno wani a gidan talabijin yana cewa a barta am kunta min ali shin kai iblis ka yi girman kai ne ka yin sujada ko ko ka kasance min al'alin cikin wasu wararru da aka ware aka ce su matsayin su ba za su matsayin su ba za su yi ma iblis su jira ba wai su ne ma'anar al'alim wai su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Fatima da Aliyu da Hassan da Hussein tun kafin tun bayan annabi Adam wai suke a rayi kun san wannan zuran ne wa buhutanan ko to tambaya ɗaya ɗaya kenan tambaya ta biyu al'alin jam'i ne ko mufrad jam'i ne me mafradin shi al Allah ta'ala ya ce wa inna fir'auna la'alin fil ardi lalle fir'auna wanda ya barin kasa ne a ban kasa to kenan yanzu wannan da yake wannan tamsiri din irin abin da Allah ta'ala ya siffanta fir'auna da shi shi yake so ya zo ya siffanta tsarkakakken gida da irin wannan abin mun fahimci magana dan abin da yake so yana so ya lissafa wannan astakbarta min al-alil ya jingina gidan manzo Allah sallama wanda yake gida ne tsarkakakken gida ba a taba yin irin shi ba kuma ba za a taba yin irin shi ba yake so ya dauko wannan ya zo ya sa bayan Allah ta'ala ya tabbatar ma fir'auna cewa innahu la'alim fil ardi wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin saboda irin waɗannan al'amura al'amuran da suke buƙatar ulumul qur'an zai taimaka maka sosai duk wani maki musulunci dan makiya musulunci akwai su yan ciki akwai yan waje akwai wanda aka turo su dan su shiga su bata kamar mabiya addinin shi'a kenan tunda wanda ya kirkiri shi shine abdullahi ibn saba kuma kowa ya riga ya san ba yahudi ne halitta ban shi'a da sun tabbatar ba yahudi ne aka dole ne mu tsaya mai karatun ulumul qur'an qal al-fa'idatu thalitha إن الدارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن وبما يشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارف ويحظى بثقافة عالية وواسعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وإذا كانت العلوم ثقافا للعقول وصلاحا للقلوب وتهذيبا للأخلاق وإصلاحا للنفوس وعنوان التقدم والرقي ففي القمة من كل ذلك علوم القرآن فالقرآن أحسن الحديث وأصدقه وعلومه أشرف العلوم وأوجبها على كل مسلم ما لكي تشوى الفائدة الثالثة فائدة تأكو كركم أنت أكو فائدة إمنا سامو فائدة جديوة dama isa ya ce na jimaluwa za mu dunkule su kowace fa'ida ɗaya muna da fa'idoji da yawa a ƙarƙashi inda zamu je mu tsarge su duka za ga suna da yawan gaske yace inna darisa li hadha ilm lalle mai karatun wannan ilmi wani ilmi kenan ulumul qur'an yakunu ala hazzin kabirin zai kasance a wani rabo mai girman gaske shine hazz rabo mai girman gaske min al-ulum bil qur'an na abin da ya shafi ilimi na mai girma zai zama yana da kaso mai tsoka na abin da ya shafi ilimin al'kur'ani mai girma ɗaya kenan wa bima yashtamilu alayhi min anwa'il ulumi wal ma'arif kuma zai zama yana da kaso mai girma na abin da shi qur'anin ya kunsa min al-ulum min anwa'i ulum na nau'ukan ilimi daban-daban wal ma'arif da bangaren rayuwa da ilimi da ma'arifa mai yawan gaske wa ya'dha bi thaqafatin 'aliya zai zama yana da wata wayewa babbar wayewa wa wasi'atin kuma yana da wayewa mai fadin gaske fi ma ta'allaqu bil qur'an al-karim na dangane da abin da ya shafi al mai girma wa idza kanat al-ulum thaqafa lil idan ilimi nau'ukan ilimi daban-daban suka zama thaqafa lil suna wayar da kwakwalwar mutum wa salahan lil kuma suna warkar da zuciya wannan wani ilimi kenan ulumul qur'an kenan kamar yadda malam ya faɗa wa alam anna afdalal minan ilmin yuzilu shakka anka wa daran ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب mana yake cewa wa yahza bi kafatin aliya zai zama ne yana da na yana da wayewa mai girman gaske wa wasi'atin kuma mai fadi fi mai yata'allaqu bil qur'an al na abin da yake da alaka da alqur'ani mai girma wa idza kanat al ulum thaqafan lil idan ilimi ya kasance tsabtataccen ilimi tataccen ilimi yana yana wayar da kwakwalwa wa salahan kuma yana wanke zuciya yana gyara zuciya zuciya wa tahziba lil yana tsabtace ɗabi'u wa islahan lil nufus yana gyara mutane wa unwanu taqaddum kuma yana nuna al'umma da ke da wannan ilimin tana da tana da ci gaba shine taqaddum yana nuna cewa tana da ci gaba wa ruqi tana hawa tana samun ɗaukaka fa fil min kulli zalika to babban abin da ke kan kowanne shine ulumul qur'an in dai dan ilimi al'umma tana ci gaba al'umma tana barin kasa al'umma tana samun ɗaukaka saboda ilimi to babban abin da ya sa ta samu ɗaukaka na ƙarshe shine ulumul qur'an domin shine ilimin da ke da alaka da alqur'an da Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye kuma shine ilimin da yake yaqiniyan ba zanniyan ba wannan jina da kyau domin ilimi zanniyan ne ba ya ke kamar ya zato ne ba ya ƙini ba ne duk abin da aka yi sai an gwada akan sannan kwarai amma in ba gwada ba duk ci gaban da ake sai kun ga an gwada shi za za ga irin wannan gwajin har yanzu yana bin waɗansu abubuwa da aka kirkiri magani ake ta gwada magani asalin sunan shi magani a gwada magani zai yi ko ba zai ba har ya zama magani kaga tun da aka ce magani akwai tabbas a ciki a babu tabbas vaniyan ne tsara kuma wannan kuma yake nuna cewa za ga an fito da magani sai bayan shekara biyar shekara goma sai a ce an yi binciken wannan maganin kuma yana kunshe da wasu wasu illoli sai a janye sai a sake wasu a ce duk vaniyat ne ba yaqiniyat bane shi ko ulumul qur'an yaqini ne ba vanni bane yace fal qur'anu ahsanul hadith qur'ani shine mafi kyawun zance Allahu nazzala ahsanal hadis wa asdaqu shine zancen da yafi kowanne gaskiya wa man asdaqu min Allahi qila wa ulumuhu ashraful ulum ulumul qur'an shine ilimin da yafi kowanne wa aujabuha ala kulli muslim shine ilimin da yafi zama wajibi akan kowanne musulmi ulumul qur'an amma za ka ga yanzu sai ka ga kamar ana ta da ba ma in ma gana karatun addini sai ga kamar wani ba kauyen mutum mutum ne wani ba kauye kun fahimci wannan da kyau ko to abubuwan da zai nuna haka musamman a jami'i sai ga su waɗanda suke karatu addinin ba sa ba shi sa sai ga mutum yana karanta islamic studies har ƙwaro wanda ke karanta geography babu alama islamic studies kwata-kwata a tare da shi ina fata mun fahimci wannan da kyau to kuma irin waɗannan wajibi ne ka je jami'a sawa'un ka je sokoto ne ka je zaria ne ka je maiduguri ne ka je kano ne ka je tafawa balewa ne bauchi ka je karatu sawa'un karatun addini ka je sawa'un karatun zamani ka je muddin ka je ka yi kokari ya zamana kana da wani majalisi da kake hallara ba wai da karatun aji sai hostel ba ina an haka ne mai amfanin barin garin ku da kai kuna jina da kyau in dai Allah ta'ala ya sa ka samu admission zuwa wata makaranta da ta ku ko zuwa wani aiki da ya ku to ka yi kokari bayan wannan karatun to ka yi kokari a cikin gari ko a cikin jami'a wanne darasi za ka lizimta kar ka ɗiba da yawa ko da su biyu ne a sati a tsawon shekaru hudu ya zama na akwai darussa biyu a sati da kake zuwa wallahi za ka tashi da ilimi mai girman gaske kun ba ku biyu ni ba shi rantsuwa ba amma ya zama mutum ya tafi karatu kawai wai daga aji sai hostel daga hostel sai aji sai kuma ba abin da mutum zai da shi sawa'un ko babban makaranta ce ko karamin makaranta ce akwai secondary school da mutum babu a garin su yakan tafi wani wuri kamar a ce mutum ya tafi kayis ya taso daga nisan wurare ya shiga birni duk inda mutum ya tafiya ya shiga birni to wallahi kada yi wasa ya kokari ya samu majalisi da ake karatu tsaftataccen karatu ya samu ya lizimci wannan a tsawon waɗannan shekarun da ya je ya hada da wannan majalisin wallahi ba karamin kaso ne ilimi zai samu ba Allah ta'ala ya mana muwafaka malam da ya ce mana ilmin ulumul qur'an yana cikin aujibul ulum ala kulli muslim akan kowanne musulmi daga Allah ta'ala ya mana muwafaka mun kammala al al salis kenan ko za mu tashi al mabhath rabi' ya ce al mabhath rabi' nuzulul qur'anil karim in an ce nuzulul qur'anil karim shine saukar alqur'ani mai girma tunda da kun ga ya sha maimaita mana wa kaifa nazal wa mata nazal shine yake daukan waɗannan abubuwan da yake da alin nan zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana mana bayani yana mana bayanin su dalla dalla filla filla Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ta'ala ya rahamshe shi nuzulul qur'anil karim saukar alqur'ani mai girma lil qur'anil karimi nuzulan الأول نزول من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا الثاني نزول من سماء الدنيا منجما على النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضيحا لذلك نقول قال للقرآن الكريم القرآن مجرما ينادى نزولان سوكا قدابيو القرآن مجرما ينادى سوكا قدابيو الأول سوكا تفرقو nuzulun minal lauhin mafu saukar da alkur'ani ya daga lauhin mafu ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya ita ce ma'anar duniya duniya mu'annas adina muzakkar kun gane ku idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war saukar alqur'ani mai gama tun da shi ƙur'ani ɗin dama bal huwa qur'anun majid fi lauhin. mahfuz yana cikin lauhul mahfuz ne fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun kitabin maknun shine lauhul mahfuz wanda yake suratul buruj ta ambata yace nuzul nuzulun min al-lauhul mahfuz saukar alkur'ani mai girma daga lawal mafus ila sama'id duniya zuwa sama makusanci sauka ta nawa kenan ta ɗaya. الثاني سوكر القرآن تبيو نزوله من سماء الدنيا سوكر القرآن دقا سما ما كسانشيا منجما ɗaya bayan ɗaya بالوكو lokaci guda على a الدداسي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa أنه محمد ya sauka zuwa ga annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sauka kenan wa zai maimaita mana sauka ta farko a'a da hausa da hausa daga lawal mabun zuwa zuwa sama makusanciya sauka ta biyu daga zama zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a rarrabe shine ma'anar munajjaman a rarrabe in ce munajjam ba wai lokaci guda ba wa tawdihan lidhalika naqul dan fayyace haka muke cewa النزول الأول نزل القرآن الكريم من الله المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة وهذا النزول أكان بعد نبوته صلى الله عليه وسلم أم كان قبل ذلك رأيان للعلماء أرجحهما الأول وهو الذي تدل عليه الآثار الآتية الآتية وكان هذا النزول في رمضان ليلة القدر والدليل على هذا النزول ما يأتي ما يأتي النزول الأول سو كان فرقه سكر القرآن تفرقه نزل القرآن الكريم القرآن من جرما يا سوكا من اللوح المحفوظ دقع اللوح المحفوظ من الابتدائية كنا إلى بيت العزة زواج بيت العزة ɗakin nan babban ɗaki fi sama'i duniya a sama makusanciya aga wa qawlu ya kitabin mastur fi raqqin manshur wal baiti ma'mur in shine kenan jumlatun wahida a wannan lokaci ya sauka ne a dunkule daga lol mafus zuwa sama'u duniya ya sauka ne jumlatan wahida wa hadha nuzul wannan saukar jumlatan wahida ga lol mafus zuwa saman duniya a kana ba da nubuti sallallahu alaihi wasallama shin ya kasance ne bayan da annabi sallama ya zama annabi am kana qabala zalika ko ko ya kasance a tun ma kafin manzon Allah ya zama annabi magana no kenan biyu shi sama ya ce ra'ayani maganganu ne biyu lil ulama da malamai suke da su arjahuma magana da a cikin biyun wacce tafi karfi al-awwal ita ce magana farko wacce ce magana na farko wacce ce magana farko ba'dun nubuwa cewar qur'ani ya sauka min al-lawhil ila sama'i dunya ba'dun nubuwa bayan an zama da annabi sallama annabi wannan ita ce magana da tafi karfi a cikin biyu tunda maganganu ne biyu shin bayan an zama da shi annabi ne ko kafin a zama da shi annabi sai malam ya ce maganganu ne biyu wacce tafi karfin dalili ita ce an saukan mai da qur'anin ya sauka daga nan mafuf zuwa saman duniya ne bayan annabi sallama ya zama annabi wa huwa alladhi tadullu alayhi al-athar al-atiya shine kuma waɗannan ruwayoyin da zamu kawo suke nuni akan shi wa kana hadha nuzul wannan saukar daga baitul izza zuwa sama'ud duniya ya kasance ne fi ramadan a cikin watan ramadan lailatul qadari a daren lailatul qadari wa dalilu ala hadha nuzul dalilin mu akan wannan ma ya ati dalilan da zasu dalili na farko qawluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar lalle mu mun saukar da shi a cikin dare mai cike da al'amura daren da Allah maɗaukin sarki yake kaddara dukkanin al'amura don a wannan daren ne Allah ta'ala yake sanar da mala'iku abin da zai wakana a wannan shekara game da suratul tauba a binnan dukhan ta magana fi hayu wa kullu amrin hakim amar min indina inna kunna mursalin haka na kun ga nan ayar farko Allah ta'ala ce inna anzalna fi lailatul qadr anzalnahu mun saukar da shi da fi'ilin anzala mun gane ko fi'ilin anzala abin nan mazid da alhamza kenan hamim wal kitabil mubin wa qala subhanahu wa ta'ala hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun mun saukar da shi a cikin daren da ke cike da albarka a daren da ke cike da albarka inna kunna munzirin lalle ban mun kasance masu gargadi kaga Allah ta'ala ya ce an zanna fi lailatin mubaraka ita ce kuma lailatul qadar kenan da fi'ilin anzala mai alhamza wa qala subhanahu wa ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda yake a cikin shi ne aka saukar da alqur'ani yanzu muna da ayoyi kenan ayoyi uku aya ta suratul qadar da aya ta suratul dukhan da aya ta suratul al-baqara sai mala yace wal inzalu akthara ma yardu fi lisan al-arab fi ma nazala jumlatun wahida bi khilafi tanzil fa innahu yu'abbaru bihi fi janibi ma nazala mufarraqa kun ji wata latifa yace wal inzal lafazin al inzal masdari ne na anzala yunzilu inzalan fi'ilin da yake zuwa da anzala ya ce wal inzalu fi'ilin al inzal akthar ma yarju fi lisan al arab mafi yawan yadda yake zuwa a harshen larabci fi ma nazala jumlatan wahida yana magana ne akan abin da ya sauka a dunkule lokaci guda shi ake zuwa da ma'anar anzala bi khilafi tanzil sabanin at-tanzil mazdari na nazzala yunazzilu at-tanzil kuna jina da kyau ko نزل ينزل التنزيل فإنه يعبر به في جانب ما نزل مفرقا أنا أمباني شيني تبنغر أبن دي سوكا دكي دكي أبن دي سوكا أراربي بأبن دي سوكا أدون قلبا kuna jina da kyau yanzu na tambaye ku kawo min ayoyin qur'ani da suke da kawo kowanne za iya malin da ya kawo mana na anzala inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalna fi lailatin mubaraka shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sai ma yace fal ayatu sabiqa dallat ala anna alqur'ana nazala jumlatan wahidatan fi lailatul qadr akhzan min suratul qadr fal ayatu sabiqa ayoyin da suka gabata dallat ala anna alqur'ana nazala jumlatan wahida suna nuni cewa alqur'ani ya sauka a dunkule fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadr akhza min suratul qadari mun fahimci wannan ne a ayar da ke cikin suratul qadar eh wa hiya lailatul mubaraka daren lailatul qadar kuma shine daren da ke cike da albarka akhzan min ayatul dukhan in muka la'akari da ayar da ke cikin suratul dukhan inna anzalna fi lailatin mubarakatin eh wa hiya ita kuma daren lailatul qadari min layali shahri ramadan tana cikin dararen watan ramadan akhdan min ayatul baqara in muka ciro wannan a ayat da ke cikin suratul baqara shahr ramadan alladhi unzila fil qur'an malam dubin da aka hada ayoyin duka kuna jina da kyau ku dubi inda malam ya hada ayoyin daka dalla dalla babu wata cin karo tsakanin su malam yace wa aidan min al-badihi an al-qur'ana nazala ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sinin la fi lailatin wahida wa annahu nazala fi ramadan kama nazala fi ramadan fadalla hadha ala anna an-nuzul alladhi nawwahat bi sha'ni al-ayat ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mufarraqan fi bid'in wa 20 sana wa murada al-murad bihi huwa an-nuzul jumlatan wahida yace wa aidan kuma abu na gaba min al-badi abu ne da yake sanannen abu wanda yake jahiltar sama sai ya zama babban aibu annal qur'ana lalle alqur'ani mai girma nazala ala nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya sauka ga annabi muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fi sinina a cikin shekaru ne la fi lailatin wahida ba a dare ɗaya bane kusan kowa ya san wannan ko ba kai ke ba tsar qur'ani ya sauka ga manzon sallallahu alaihi wasallam ne a shekaru ba wai a dare ɗaya ba wa na nazala fi ghairi ramadan kuma sananne ne cewar alqur'ani mai girma ya sauka a kwanukan da ba na watan ramadan ba kama nazala fi ramadan kama yadda ya sauka a watan ramadan fadalla haza sai wannan yake nuna mana ala annan nuzulan ladhi nawwaha bi sha'anil ayat akan saukar alqur'anin da waɗancan ayoyin suke magana akan shi gairin nuzuli alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarrakan ba wai suna magana ne akan saukar da alqur'ani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a rarrabe fi bid'in wa 20 sana a shekaru 20 da wani abu shine bid'in wani abu fi bid'in wa 20 sana a shekaru 20 da wani abu wa annal murada bihi cewar lalle abin da ake nufi da wancan annuzul din da nuzul din can da ayoyin suke magana jumlatan wahida ana magana ne sako qur'ani su kum da guda daga lauhul mafu zuwa sama makusanciya dalilai malam guda biyu ya kawo kwararan dalilai ya ce galibin anzala yana zuwa ne akan abin da ya shafi saukar abu lokaci guda tanzil yana zuwa da ma'anar abin nan ana rabe wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala ko nazala duk yazo nazzala bihi ruhul amin wa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin hamim tanzilul kitabi kaga tanzil masari ne na nazzala yunazzilu saukar da alqur'anin nan wanda yake ya nuna an saukar da shi daki daki kenan ɗaya kenan dalilin nabi kuma ce wannan sananne ne cewar alkur'ani mai girma ya sauka ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ramadana ya sauka wajen ramadana eh kenan ba lokaci guda alkur'ani ya sauka ba wannan shine abu na farko da malam ya magana akai malam yake cewa waja'atil atharu sayhatu mubayyinatan li hadha an-nuzuli wa shahidatan alayhi kuma an samu ruwayoyi da yawa sun zo suna magana cewar suna daɗa karfafar wacce magana da aka ambata sahihai kuma ingantattu famina ma akhrajo al-hakim wa sahu min tariqi daud bin abi hind an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhu anhuma annahu qala أنزل الله القرآن إلى سماء الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه aw an yuhdisa minhu fil ardi shay'an ahdasa mala yake cewa daga cikin waɗancan al'asar akwai abinda ma akhrajahu al-hakim abinda al-imam hakim abu abdullah muhammad bin abdullah al-hakim ya ruwaito sahibul mustadrak al-mustadrak ala sahihain wa ma'rifatu ulum al-hadith ya rasu a shekara ta 405 ban hijira kenan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara imam hakim ya ruwaito kuma ya inganta shi min tariki dawud bin abi hind ta hanyar ta isnadin dawud bin abi hind an ikrima daga ikrima ikrima shine ikrimatu maula bin abbas yantaccen bawa ne na abdullahi dan abbas ana mai alkunya da aba abdallah ikirma da karan kansa yana cewa kana bin abbasin ya ja'alu fi rijlil qabl ya ce abdullahi dan abbas ya kasance yana sanya kebul mai kenan waya yana ɗaura kafata wa yu'allimani alqur'ana wa sunna dan ya sanar da ni alqur'ani da hadisi wa kullu shay'in uhaddithukum fil qur'ani fa huwa an ibn abbas abin da na karanta muku dangane da abin da ya shafa alqur'ani to daga ruwaya ce daga abdullahi dan abbas al-imam shafi'i rahimahullah azza jalla yake cewa ma abak ma baqiya ahadun a'lam bi kitabillah min ikirima a zuwa lokacin da yake wannan maganar yace babu wani mutum ɗaya da ya saura da ya san littafin alkur'ani kamar yadda ya kamata kamar ikrimatu maula bin abbas ibn abbas ya yi riwaya ta wurin abdullahi bin abbas da wurin abdullahi bin amr da abu sa'id al-khudri da abu huraira da al-husayn bin ali da aisha radiyallahu anhum ya rasu a shekara ta 104 bayan hijira kenan an ibn abbasin daga malamin sa abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas shine turjumanul qur'an kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya faɗa yace ni'ima turjumanul qur'an abdullahi ibn abbas dalla da masanin alqur'ani mai girma wanda yake shine abdullahi dan abbas in juwa in ji abdullahi dan mas'ud ka san malam shi ya san malam kun gane wannan da ke ku abdullahi dan mas'ud yake ce da abdullahi dan abbas abdullahi da abbas manzo allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai addu'a yace allahumma faqihu fi din ya allah ka fahimtar da shi addini wa allimhu ta'wil ya allah ka sanar da shi fasara alqur'ani mai girma abdullahi da abbas ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira yake cewa allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ila sama'i duniya zuwa sama ya fi lailatul qadar a daren lailatul qadari fa kana allah idza arada an yuhi allah madaukakin sarki ya kasance in yayi nufin zai wahayi daga cikin alkur'ani zai wahayin wani abu aw hahu sai wahayi aw an yuhditha minhu fil ardi shay'an ko kuma zai wani a bayan wani abu a bayan kasa ahdatha sai Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya mana mudakatar da izinin Allah ta'ala za mu tsaya a nan sun gobe sai mu tashi a yadda muka tsaya akan abin da ya shafi dalilai akan alkur'ani mai girma ya sauka daban-daban kuma ya sauka a dunkule subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk